Ma'aikatar Lafiya ta Najeriya ta ce gwamnatin kasar na buƙatar kuɗi kimanin naira biliyan 400 don ƙaddamar da allurar rigakafin cutar korona. Kuɗaɗen da za a yi amfani da su ne domin yi wa kashi 70 cikin ɗari na al'ummar Najeriya rigakafin da yawan su ya kai kimanin miliyan 211. Da yake yi wa shugaban majalisar dattawa bayani game da shirin ministan lafiya Osagi ehanir ya ce a shirye gwamnatin Najeriya take domin ceto rayukan 'yan Najeriya duba da cewa an shiga zagaye na biyu na cutar korona. Masu sharhi kan lamuran yau da kullum Bashir Baba da Aliyu Shamaki sun bayyana ra'ayin su kan sabon rigakafin. Ana so a yi amfani da wannan batu na corona a kan face dukiyar ƙasa a daidai lokacin da matsalar tsaro take kalubalantar Najeriya da mahukunta. Naira biliyan ɗari hudu abin nan kamar almara. Tun da corona ta zo ake fitar da kuɗi amma matsalar shine har ya zuwa yanzu talakan Najeriya bai yarda kuɗin da ake fitarwa ana kashe shi don a dakile corona ba. An kashe biliyoyin kuɗi tun da corona ta barke amma har ya zuwa yanzu da biranenmu da karkararmu da yawan al'ummar ƙasa ba su yarda da cewa ma akwai korona ba ba kuma su yarda da cewa ana yakin korona ba ballanta na a kawo ƙarshen corona a Najeriya. Masanin siyasar tattalin arziki a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce duk da lamarin abu ne mai kyau amma kuɗin sun yi wa irin ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya nauyi. Idan aka kalli wannan kuɗi da ake magana aka kwatanta shi da asarar rayuka da aka samu da kuma asarar rashin rashin fita aiki da aka yi na watanni da yawa sai a ga watakila ba wani muhimmin kuɗi ba ne tabbas a najeriya naira biliyan hudu kusan miliyan takwas da wani abu kenan a dala babban kuɗi ne a najeriya sai ki ga sai najeriya ta yi shekara ɗaya biyu tana jan kafa tana tsugunne tana dallami tana canza tsarika tana roƙo sannan sai ki ji an ce ai bankin duniya ko wasu masu ba da bashi sun yadda su baya najeriya yar biliyan ɗaya da rabi ko biliyan miliyan biyu da rabi saka ina ganin su wanda za su kashe wa'annan kuɗin ko masu bukatar wa'annan kuɗin sai su ba a hankali su duba su ga me ya zama dole me za a iya fasawa kuma musamman aka yi tunani da hankali za a iya kula a ga cewa ita fa cutar nan ba ta ci karfin mu kamar yadda ta ci karfin su ba ko me yan Najeriya ke cewa game da rigakafin corona Fatima Usmanu kwarai da gaske zan yadda a min rigakafin COVID-19 saboda maganar samun lafiya Salisu labaran gaskiya ba wanda zan yadda mu wani allu allurar rigakafi ta covid-19 saboda a tura ma akwai wasu fafen bidiyo da naga suna ta yawa a kafafen sada zumunta wanda naga an wa wasu kamar sun faɗi to gaskiya yanda na yi na kare kaina a farko an mata dawo a restu ɗinta na san inda zan yi na kare kaina a karo na biyu suleiman ibrahim udubo hakika zan yadda sosai iyali na ma za su yadda mubarak awwal isa baya wani yiwuwa a ce ka yadda kawai daga zuwa vaccine na wani covid-19 kawai ka bada hannu a daba maka wannan allura. Halima Sadi, ni dai gaskiya ba zan bari a mun wannan rigakafi ta covid-19 ba. In dai za a iya yin cutar ba a sani ba ma har a yi a warke, to menene fa'idar yin rigakafi? Yanzu za a jira a ga yadda lamarin zai kasance lokacin da mutane suka fara sabawa da barazanar annobar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.